الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم sai waɗanda suka koma zuwa ga Allah suna masu nadama akan ɓoye waɗannan ayoyi bayyanannu suka gyara ayyukansu na fili da na ɓoyi suka bayyana abin da suka ɓoye na shari'a da gaskiya to waɗannan ina karɓar komawarsu zuwa ga ɗa'ata tabbas ni mai karɓar tubar wanda ya tuba ne daga cikin bayi kuma mai jin kansu ne